kai jama'a kan tasin bidan yadda wata matashiya na rawar iskanci a cikin falo assalamu alaikum jama'a barka da wannan lokacin sannan mu da jimurin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mai suna duniyar 'yan mata a cikin shirin namu ne yau za mu kawo muku labarin yadda wata matashiya na tiƙar rawa a cikin wani ƙasaitaccen falo. Bari mu nuna muku bidiyon ku kalla ku gane ma idanunku Domin masu kara magana na cewa gani baya ko ji. Amma kafin mu kai ga wannan bidiyon, muna fata idan shi ne farkon shigowarka cikin tashar YouTube tamu. muna fatan da ka nama alamar na ta subscribe kana sai ka dana alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora a cikin tashar youtube mu mai suna duniyar nihadi idan ko ka subscribe ka dana alamar kararrawa tun a baya wato wannan ba shine farkon shigowar ka ba muna fatan za ka mana likin din wannan bidiyon mun gode ka bidiyon nan sai ku kalla ku gane wa idanuwanku.